الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ما والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na laraba uku ga watan rabi'in nisani haka ne a shekara ta 1042 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 18 ga watan 11 a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf wanda ke kofar wambai a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na biyu da da talatin takwas. in ba manta ba dai muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha mun cike da ƙarshen babun nahyi anil bauli wa nahwihi fil ma'ir rakibi haka ne mala yace babun karahatu tafdilil waladi تفضيل الوالد بعد ala Babin Filhiba. babin da yake bayani akan ba a son mahaifi ko mahaifiya su fifita shashin ‘ya'yayensu akan shashi a wajen kyauta ‘ya'yayenka ne duk ɗaya kai ka haife su amma kuma ka ba wa wani abu ka hana wani wannan ba a so an gane ko ko ka ba wani sama da yadda ka ba wani wannan ba a so amma da sharaɗi in ba larura ba ce ba bukata ba ce akwai kyauta ta larura akwai kyauta ta bukata kyauta ta larura ya'ya kake da su mata duka wannan za a aurar da ita wannan ba ta samu miji ba kaga waccan za a yi mata kayan ɗaki wannan larura ce al'ada ce wannan yanzu wacce ba ta samu miji ba ba za a ce za a yi mata kayan ɗaki ba tukuna saboda bisa ga al'ada kayan ɗaki ba a yin su sai me sai lokacin biki ya zo to wannan daban yayaye ne kake da su dukkaninsu ‘ya'yanka ne wayannan lafiyarsu lawancin bai da lafiya sai likita ya ce wancan a rinka ba shi tuwon kwaimiyar hanta sauran kuma sai a ba su abin da ya sauka tuwon masara ne tuwon shinkafa ne kaga wancan ai larura ce ba za su yi tawaye su ce baba dan me za a rinka ba shi tuwon kwai hanta mu a ba mu tuwon masara miya kuka sai a ce saboda shi bai da lafiya ku lafiya ku kalau an gane wannan abu na uku yayaye ne da kai duk ƴaƴanka ne sai suka yi jarabawar sakandare za su shiga jami'a ko suka yi jarabawar shiga wata makaranta daga cikin makarantu na sakandare waɗannan suna da ƙwaƙwalwa sai suka samu kwas mai tsada ila medicine kila kaza kila kaza waɗannan kuma dai to masha Allah tabarakallah ba su da ƙwaƙwalwa sai suka samu wani kwas ɗin da bai kai wannan tsada ba da ka tashi biya musu kuɗin makaranta wa'incan sai ka biya dubu ɗari waɗannan sai ka biya dubu talatin kaga wannan larura ce yanayi ne ba kyauta ba ce wacce su za su amfana kai tsaye duk da cewa kyauta ce amma ne dalili ne dalili an gane wannan to amma abin da karatu yake nufi lafiya lau ba wata matsala ba wata larura ba wani rashin lafiya duk ƴaƴanka ne amma kai wa wani abu ka kiwa wani ka ba wani ka hana wani to wannan bai dace ba yana haifar da musiba yana haifar da tarwatsewar iyali kamar yadda za mu ji a nan gaba Ba amma ko shi hakan ma idan ya kasance wani abu kai musu na ƙwazo na bajinta ga ka kasa wa 'ya'yanka na fi karatun ƙur'ani duk wanda ya haddace sura kaza a sati ɗaya zan ba shi kaza sai wannan ya haddace wannan bai haddace ba to wannan dalili ne a'a yaranka ne kake so ka ɗabi'antar da su bisa ga aikin alheri sai ka ce duk wanda ya yi sati ɗaya bai yi fashin sallar jam'i ko ɗaya ba ikama ba ta wuce shi ba zan ba shi kaza wannan duk wanda ya cika sai kai masa wannan don motsa aikin alheri ko Allah ai shi yayi mu bayinsa baki ɗaya kuma ya mana adalci amma sai ce li yajziyal ladzina asa'u bima amilu ya jaziya a ahsanu bil husna Waɗanda suka yi mai kyau zamu ba su mafi kyau amma da suka yi mummuna fa zamu ba su irin abin da suka yi kuma wannan shine cika adalci to ina fatan dai tarjama ta fito fili yadda za a fahimta hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da da ɗari bakwai tara, anin nu'man ibn bashirin daga nu'man dan bashiru radiyallahu anhu ma Allah ya kyara musu yadda anna abahu cewa babansa bashirul ansari shine baban an-nu'man shi an-nu'man ibn bashir baban kuma shine bashir to anna abahu cewa baban nu'man shine bashirul ansari a tabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kale yace inni nahaltu haza gulaman kana li ya ma'aikin Allah wannan dan na wani umanu na bashi wani bawa nawa kamar yanzu ne a zamani tunda babu bayi kace wannan dan nawa na bashi gida to sauran kuma fa wannan ɗan nawa na bashi mota sauran kuma fa duk wani abu da zai taimaki rayuwarsa domin a daɗin bawan wa mutum ne ayyukan wahala don ya taimaki rayuwarsa kamar yanzu mota kamar gidan zama an gane ko kamar wata rumfar kasuwa ka ce na ba wa ɗana wani gidana na waje kaza ko rumfar kasuwa ta ta waje kaza ko mota ta iri kaza amma sauran 'ya'yan kuma baka ba su ba ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka domin annabi ya zama shaida a wata ruwayar a gida ya yi kyautar ‘ya'yan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya cikinsu ɗaya amma sai ya ɗauki ni'uman sai ya gaya wa babar sai ce wance na ba wa ba bawa nawa ne to da yake uwa ce mai tunani mai hankali mai addini sai ta ce shin ka gaya wa annabi haka sai ce a ah, ban gaya masa ba sai ta ce je ka gaya wa annabi duk abin da ce ni ban da matsala kaga dai duk ƴaƴanta ne je ka gaya wa annabi in ya yadda ni ba ni da matsala to shine sai ya ɗauko ɗan ya taho da shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya wa annabi haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a kulla waladika nahaltahu mithla hadha to dukkan sauran ƴaƴan naka su ma ka ba su kamar wannan din ma'ana duk ƴaƴanka a wajenka kamar nu'umani suke shi ma ɗanka ne a wajen kyauta ba a bambance namiji da mace ba a bambance babba da yaro in dai kyauta ce domin alaƙar da za ta sa ka yi kyautar da namiji da mace a wajenka duk alaƙar ɗaya ce alaƙar ta haife su ce wancan da ta zama mace zaɓin kanta ya sa ta zama mace shi da ya zama namiji zaɓin kansa ne yadda ka haifi namiji haka ka haifuwa mace da haka duk sunansu ‘ya'yanka kai musu adalci in za ka yi musu kyauta ka daidaita su in a gado ne wannan daban zakari mislu hazzil unsa yayi sai a gado gado kuma ba kai zaka raba ba bari sai ka mutu sannan a raba tun ma kan ka mutun Allah yake ga yadda za a raba in ka mutu. wannan baka da ta cewa a cikin sa amma kyauta Allah ya danka ta a hannunka kuma ya daidaita maka ya'yanka dukkanin su tsatsanka ne dole ne kai musu adalci da haka manzo Allah ya tambaye shi shin dukkanin ‘ya'yanka da mazansu da matansu ka ba su daidai da daidai shi yasa a wannan ruwayar maza Allah ya amfani da kalmar walad domin kalmar waladu a larabci tana ɗaukan namiji tana ɗaukan mace amma da ta yi ibn to wannan namiji kaɗai ake nufi amma sai amfani da kalmar walad Allahu fi auladikum sai ce lizzakari mislu hadhihi al kaga kalmar aulad din ta kunshi kowanne namiji da mace to amma da ake so a fayyace sai aka ce lizzakari namiji mislu habdil unsayin yana da kaso biyu irin na mata an gane ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambayar a wata ruwayar annabi a fa'alta haza bi waladika kullihim shin kayi wa ƴaƴanka irin hakan dukan su faqala sai bashiru yace a wata ruwayar a kulluhum Habta lahu mithla hadha shin dukkaninsu ka basu daidai da daidai yadda ka bashi to fa sai yace la a a ban yi haka ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi fa arji'hu to janye wannan kyautar da kai a wani lafazin ma farduduhu janye wannan kyautar da kai mayar da ita ba ta yi ba annabi bai ma jira ya ce masa sauran je ka ba su ba kawai ɓata kyautar yayi ɓata kyautar yayi a wani lafazin faruddahu sai ku yaje mayar ya janye ko faruddahu mai da shi janye an gane ko wa fi riwaya imam nawawi yace a wata riwaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi fa'alta anta hadha bi waladika kullihim shin dukkan ƴaƴanka kai musu haka qala la yace a'a qala sai annabi yace da shi ittaqullaha ku ji tsoron Allah ba kai kadai bashiru ba duk al'umma inda hukuncin shi kaɗai ya shafa sai annabi ya ce ittaqillaha amma sai ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah bayan Allah da kai bashir da kai yanzu da wanda yake so yayi anjima da wanda yake so yayi gobe da ma wanda ya jiya da shekaran jiya duk ku ji tsoron Allah kenan wannan ya nuna ta shashin yaya a wajen kyauta ba tare da wata dalili ko wani uzuri ba ko wata larura ba alama ce ta karancin me tsoron Allah tsoron Allah domin duk abin da Allah baya so yinsa ƙarancin tsoron Allah ne duk abin da Allah yake so yinsa alama ce ta ne tsoron Allah zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ba za ka ce ba dan mutum yayi wannan baya tsoron Allah a'a amma dai malejin tsoron Allah bai kai yadda ake so ba malejin tsoron Allah bai kai yadda ake so ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah a wani lafazin nan Imam Muslim yace qaribu baina awladi wa'dilu baina awladikum anan a wani lafazin qaribu baina awladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴayenku ko ku kusanta tsakanin ƴaƴayenku ma'ana ku daidaita su a cikin kyauta a lafazin Ibn Hibban a'dilu baina awladikum fil nuhli ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku wajen kyauta an gane ko kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi in dai kai ma kana so duk ƴaƴanka su maka biyayya duk ƴaƴanka su tausaya maka in ka tsufa to kai ma suna yara ka rinƙe musu adalci amma duk lokacin da wani ya gane shi aka fi kiwo kyauta to shi ɗayan da ya gano ba a fi masa ba shi ma ba zai tausaya uban ba shi ma sai ya rinka jan baya da shi shi ma sai abin da yake rubatse zai baka to galibin wannan matsalar ta fi faruwa ga iyaye mata su mai da wasu 'ya'yansu 'yan muwa waɗansu kuma 'yan bora Allah ya sani ba yadda za a yi ka haifi 'ya'ya biyu kuma ya zama daidai da daidai kake son su ba zai yi ba saboda asalin ita zuciya Allah bai yi ta za ta iya daidaita abu biyu ba ba zai yi ba a cikin soyayya sawa'an 'ya'ya ne mata ne gida ne tufafi ne ko ma menene in dai ya zama biyu zuciya ba ta iya bashi soyayya 50-50 dole ne ɗaya sai ya samu 55 ɗaya 45 ko ɗaya 60 ɗaya 40 kuma wata ƙaddara ta Allah ba dole ba ne ya zama 'ya'yan naka wanda ya fi binka shi ka fi so wani lokaci sai ka ga wanda ba shi ya fi binka ba kuma shi ka fi so zuciya haka take haka matan naka ba dole ba ne wacce ta fi kirkin ita ka fi so wani lokaci fanɗararriyar ita ka fi so haka kayan naka in ka ɗinka da sallah kala biyu ne ba dole wanda ya fi tsadar ba shi ka fito ta yi mara ma tsadar shi ka fito haka Allah ya yi ubangiji ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastum za ku taba iya ku daidaita tsakanin mata ba cikin soyayya ko kun yi kokarin yin haka to ba sai mata ba har 'ya'ya. Ba ma ka'idar ita ce fala tamilu kullal mai kada ka yadda dan ka fi son wani ka tare a wajensa ka karkata gare shi ɗayan kuma ka waƙar da shi ka ƙi kula da shi ka ƙi yi masa abin da ya kamata kai masa na tarbiyya da kula illar wannan za ta jawo shi ma zai ƙi ka shi ma ba zai bi ka ba kuma ta yi wata hikimar Allah ire-iren wannan wanda ake warewa a mai da su 'yan bora su suka fi albarka sai ka ƙarshe shi zai zo ya ɗaukaka shi zai zama wani sai iyayen kuma daga baya su yi su dawo suna son ya kyautata shi kuma ya ƙi ta tuna abin da aka yi masa a baya shi ma watsar da shi aka shi ma dan bora aka ɗauke shi shi ma kaza a mafi yawan lokaci ba duka ba galibin shi kuma wanda aka fi nuna wa san shi kuma soyayya sai ta ɗauke shi sai ya zama ɗan lele sai ya zama lalatacce ko jiya wata mata aure magiyarta dole ta sa sai da na ɗauki wayarta dan Allah malam ka saurare ni tef dogon tarihi ta ɗauko mu mahaifiyarta in ka ji yadda take mata yadda ka san ba ita ta haife ta ba ta mai da ita bora ta wulaƙanta ta tai kaza kaza ta watsar da ita wai ji uba yana cewa ɗansa shi in ba kuɗi duk ɗan da ba zai ba shi kuɗi ba ba shi ba shi kamar wani atm akwatin atm ka haifa ba laifi ba ne ɗanka ya kyautata maka amma ka ce dole sai ya baka kuɗi soyayyar ka kai kuɗi iyayyar ka rashin kuɗi haba manzo Allah ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul qamis ta isa abdul khamis ta isa wantakan fa idza shika falan taqash maza Allah yace Allah wadaran bawan riga Allah wadaran bawan wajen zama Allah wadaran bawan abin hawa Allah wadaran bawan zinare bawan azurfa bawan nera bawan dala bawan euro Allah wajaransa ya yi hasara ya tabe maza Allah yace fa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta saqita in an bashi a daidaita da shi in ba a bashi ba ai fada ai barambara manzo Allah yace ta ifa wantaka yayi hasara ya taɗi ya ci daka ko labari ne labarin gaskiya ne wa ma yanti anil hawa in huwa illa wahyu in kuma addu'a ce addu'a sa karbabbiya ce li kulli nabiyyin da'watun mustajaba yace in irin wannan bayan suka shiga halaka da bala'i in ma kaya ce ta soke su Allah ka sa ta karye a ciki haka manzo Allah yake in kaya ce ta soki irin mai wannan hali Allah ya sa ta karye a ciki kar ta fita bai kamata ba a ce da sauran mutanen gari ma ka kulla alaka ka kawai no money no friend ko ta turancin sabon gari na dai na dai no money no friend wannan to ballanta na a ce ga 'ya'yanka da ka haifa a cikin ka kuma ka fito kana faɗa ta ce wata rana malam na kuma irin wannan abin mamaki galibi iyayen yaran suna kanana su ba su tsaya sun musu abin kirki ba ta ce lokacin ina yarinya ban tashi da ita ba an ba ni labarin tun ina da haƙora biyu ta bar gidanmu ban taɓa ganin ta ba ta zo gidanmu da sunan ta ziyarce ni ko ta kawo min ziyara ko ta kula da ni ko ta sai wani abu ta kawo ba ta taɓa ba ta watsar da ni kai tafiyarta ta ce har sai da na zo na yi aure to a lokacin ne mahaifina baya ce mun je in gaishe ta ban san me ya haɗa su ba ban san me ya raba su ba ta ce to amma da na samu na aure sai na samu yancin in je in rinka gaishe ta ita dai ke tana da hankali amma da tafiya ta tafiya na ce to a ƙarshe da Allah ne yake so ya wanke mahaifinki ya nuna miki da a ce mahaifinki ya rasu a haka za ki rinka zargin ya cuci babarki bai kula da ita ba to amma shi ya san halinta ne tintin talatale yanzu gashi Allah ya nuna miki halinta ta ce wata rana malam da sallah na san duk duniya ba abin da take so irin kankana na sai kankana na kai mata ina shiga gidan a madadin ta murna ta mun addu'a sai ta ce Allah ya tsine wa kankana inna lillahi inna ilaihi raji'un wannan kalma ta dace kamar ba mutum ba dan da ka haifa duk abin da dan da ka haifa zai kawo maka me zai burge ka da shi me ba kai masa ba kan yi ma ku zauna lafiya ya ɗebe mai kewa ka ɗebe masa kewa yayi maka addu'a kai masa addu'a addu'arsa tana da tasiri a kanka addu'arka tana da tasiri a kanka yanzu wani nema yake yi wanda zai masa addu'a bai da shi da kuɗin yanzu ku je ku tambaya manyan mutane da suke ɗiban maɗuɗin dukiya suna fita da matansu waje a je a yi musu shi. sati biyu da suka wuce ake bani labari wani attajiri ya kai matarsa amerika an mata irin wannan da shan ta samu ɗa an samu ƴaƴan da an samu cikin da komai an taho jirgi gargada jirgi ta zubar da cikin gargada jirgi ta zubar da cikin amma kai Allah ya baka ba fifin ka ka rinka watsarwa kana wulakantarwa kane wa ƴaƴanka alkaba'i akan abin da bai taka kara ya karya ba abin duniya wannan ko shakka babu Allah kake mutuncewa kafin ƴaƴanka Allah kake mutuncewa ya hana wasu irin wannan baiwar kai ya baka amma kai kana watsarwa kana tarwatsawa kana wadai da ita baka gode masa Allah ya shiri irin waɗannan masu hali to da ka da ya uwa yin adalci tsakanin ƴaƴa yana kawo zaman lafiya raba tsakanin ƴaƴa ko da ba uwarsa ɗaya ba ko uwarsa ɗaya in dai duk ƴaƴanka ne dole kai musu adalci maza sai sun zama jajirtattu sun fi karfin matansu akan irin wannan abin na son zuciya wata in ana son ta to sai a hada da ƴaƴanta waccan wacce ba a so ita ma sai a hada da ƴaƴanta duk sai a ki kaga zalunci kan zalunci ita kanta da ba ita ce su taɗin ba ba a ce ka watsar da ita ba fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa kada ka tare a wajen waccan ita waccan ka bata kamar tara ta yi riga a jikin kusa ita ba a sa ba ita ba a kyautar ba ita baka dauke ta mace cikakkiya ba ita baka sake ta ta je ta auri wani mai son ta ya kula da ita ba ya ce ta zalunce ta to kuma hakan hayye na so ya zo ƴaƴanta irin waɗannan matsala suna nan da yawa a gidajenmu musamman i'm sorry to say gidajen mawadata an fi samun ire-iren waɗannan matsalolin a gidajen mawadata dama in ka ji ana rigimar lissafi ai akwai abin lissafa ne amma gidan malam shehu me za a lissafa ana neman na garin kwaki na dan wake kowa yana ta kansa galibi a can matsalar ta fi faruwa to da ka sai a kiyaye ku ga dai ɗan uwan annabi yusuf fahimta suka yi wanda fahimta su ba dole ne ta zama daidai ba ba ma daidai ba ce ba kawai fahimta suka yi annabi yaqub ya fi son yusuf suka ja daga da yusuf idh qalu la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi fi mubin yusuf da dan uwansa mun ga mun fahimci baba su ya fi so ga mu mun fi yawa mu ne manyan gida mu muke komai sai lallai baban mu lafi balalin mu yana cikin magagin soyayya a bayyane an gane ko to amma babu inda za su kawo wata shaida da ta nuna cewa annabi yaqub yayi wa yusuf kyauta su bai musu ba shi yasa wannan zato ne nasu shi yasa su da kansu a ƙarshe suka ce ya abana tadfir lana dhunubana inna kunna khati'in ya baba ka roƙa mana gafara Allah ta bayyana mun yi kuskure zato muka yi ba mu da wata hujja amma inda a ce yana fifita Yusuf da kyauta a kansu wannan kun shakka babu suna da hujja in suka faɗa haka kuma dama abin da ake tsoro kenan to wannan Allah ya nuna mana ne zato kawai yana sa in ɗanka ya fahimci kafin kiran wane Kafin haba-haba da wane sai ya sa shi kuma ya tsane ka baba baya so na da ka ka daure ka kwatanta ko aike za ka yi in ka kirawa na sau ɗaya to sau biyu kira na biyun kirawa ne ko sa aiki ne a gida in kika sa wance sau ɗaya to na biyun sa wance to sai kowanne ya ji cewa da shi ake tafiya a gidan shi ma cikakken ɗan gida ne shi ma yana faɗa a ji shi ma yana tutiya da gidan to amma duk kira ka kirawa ne ka kirawa ne ka kirawa ne to shi kuma wani fa sai fara jin ka rakice shi ka sadaukar da shi ka haƙura da shi wannan damuwar da ta shiga ransa za ta yi affecting rayuwarsa kuma kai ma sai ka ganta a gaba in Allah ya tsawaita ranka to da ka faraja abi annu'man ibn bashir yace sai babana ya dawo gida faradda tilka sadaqa sai kwata wannan kyauta sadaka anan bi ma'ana sadaqatu tatawwu'i kaga bi ma'ana alhiba kenan sadaka in ta zama ba ta farilla ba ai kyauta kenan ko وفي رواية أو رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زال الله صلى الله عليه وسلم أيتي يا بشير يا كي بشير ألك ولد سوى هذا كان دون كم بند ونن إيه أو أن اللوك تيوسم على يجن شيء بيد كم سوى تأتمتي أما بيد أنا مجي كما yadda ابن sa'ad ya faɗa لبقاد cikin ينا yace yana da wata ƴa a lokacin sunanta ubayya ko to amma dai manzo Allah ya tambaye shi da sigar walad kaga umma namiji ne eh umma mace ce eh tunda kalmar walad tashmalu dhakar wal unsa Kala sai yace na'am eh Kala a kulluhum wa habta lahu mithla hadha yace eh ina da wani dan banda banda nu'manu sai annabi yace to shin su ma duka ka ba su irin abin da ka ba nu'manu Kala la sai annabi yace a sai shi yace a'a Kala sai manzo Allah yace fala tushidni idan to ba ruwa na kanka kafa ni shaida in haka ne to anan ma ya kamata mu fahimta duk da mun ga buga misali a baya da abin hawa akwai yanayin da yaro zai kasance wani yana makaranta ta nesa wani yana makaranta ta kusa na nesa nan sai a sai masa keke yana zuwa makaranta wannan larura ce shi ma da a ce na kusan in yana makaranta ta nesa za a sai masa keke fa bihi wani ima amma duk nesa suke sai ka sai wani keke wani kuma ka bar shi ba keke to nan inda matsalar take kenan na fata an gane da haka manzo Allah yake da shi to in haka ne karka kafa ni shaida fa inni la ashhadu ala jawrin dan ni ba zan yi shaidar zalunci ba kalmar jawr bi ma'anar mail wa zulm fi wal i'tidal to kaga manzo Allah ya kira kyautar da uba yayi ya fifita wani sashi akan wani sashi daga cikin ƴaƴansa da ne zalunci me wanda yake nunawa iyaye ma suna iya ne? Zalinta yaya. suna iya zalinta yaya ga irin fuskan nan to kuma in dai abu ya zama zalunci ne kaga Allah baya so inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah ya hana zalunci kenan wannan ya nuna akwai hisabi tsakanin iyaye da me Yaya don duk wanda ka zalunta kaga ka cuce shi kenan a lahira ko zai zai nemi haƙƙinsa kuma sai ka biya domin zala ce latu addunan huquqa ila ahliha wallahi sai kun biya haƙi. ga duk wanda kuka togace ko kuka kwange masa haƙƙinsa Allah ya samu dace wa fi riwayatin a wata ruwayar ashhid ala hadha bayni man Allah ce je ka kafa wani shaida banda ni ni ba zan ba kaga dai a fakaice annabi yana nuna abun ba daidai bane domin inda daidai ne shine farkon wanda zai zama ne shaida to daman Allah ya nuna masa duk abin da ba na daidai ba in an zo neman shaida da kai karka yadda ka ba da shaida an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce sai yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay kadhalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in yattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa tafrusun قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم in sun ba da shaida a kan wannan abu na son zuciya wala ta shahadu ma'ahum kai karka ba da shaida tare da su wala tattabi a hawa allazi na kazzabu bi ayatina wallazi na layu minuna bil akhirah da haka manzo je ka kafa shaida da wani ba ni ba kuma makala sannan yace da shi ayasurruka ay yakunu ilayka fil birri sawa'an shin yanzu zaka so dukkanin su su maka biyayya daidai da daidai kowanne ya girmama ka ya mutunta ka kala bala yace kwarai zan so kala fala ya yace to in kwa da haka ne ba za su yi ma ba in dai kaga wani ɗa yana wa ubansa gani gani in dai ba kwaya yake sha ba kuma an ba shi tarbiya mai kyau to in ba ya ba uban ya jawo uban ya jawo ina fata an gani da haka manzo Allah yake in ku da haka ne to ba za su taɓa maka biyayya ta daidai da daidai ba sai dai wasu su yi wasu kuma su ki kuma wanda suka ki din ko da sun yi laifi to amma in bera da sata daddawa da wari in an bi ta barawo abu ta mabi kawo inda laifin an ce ƴaƴan zamani to kai ma ka zama ne uban zamani Allah ya kiyaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi babu taharimi ihdadil mar'ati ala maitin ko alamar yitin duk ana faɗa babin da yake bayani akan haramta ƙauracewar mace ga kwalliya kalmar ihdad malaman luga suka ce al-ihdadu wal-hidadu mushtaqqun min al-haddi da al-ihdadu da al-hidadu dukkaninsu an ciro su ne daga al-haddu me ake nufi da al-haddu shine al-man'u hanawa ko hanuwa daga nan ne ma duk abin da Allah ya hana sai ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne abubuwan da ya hana aikata to ko kusa da su karku yi da ka asluhu alman'u wannan shine a ma'anar lugha to amma abinda ake nufi da al anan a shari'ar a shari'ar musulunci huwa tarku tsib wa zina shine mace ta guje wa sa turare ta guje wa yin kwalliya an gane ko kala ibnu dassarawaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nahawul larabci almajirin mubarrin ne ibnu dassarawaihi alfarisi annahawi yake tantance ma'anar kalmar yace ma'anar ihdadu abinda kalmar ihdadu take nufi man'ul mu'taddati nafsaha zina macen da take idda idda ta mutuwa an hana ta ta yi kwalliya me idda ta mutuwa shine ta kaba da hausa domin idda iri biyu ce akwai iddatul wafa akwai iddatul dala iddatul wafa da hausa mu ce da ita ta kaba iddatul dala kuma mu ce da ita idda shine idda saki dai sawa sakin nan na kome ne ko wanda babu kome a cikin sa to nan idda da ake magana wacce idan mace tana yi ba za ta yi kwalliya ba ba iddar saki ake nufi ba iddar mutuwa shine ta kaba a gane ko ita mai iddar saki ai so ake mata ta ci gaba da caba kwalliya don ta yi a daidaita a dawo amma ita ko mai iddar ta kaba ai an san mijinta ya tafi ba dawowa ya je garin da ba a dawowa in an tafi da ita yanzu an ce ta dakata da kwalliya ne saboda dalilan da za mu ji a gaba a cikin karatu insha Allah da aka dai a nan idda da muke magana muna nufin iddar mai iddar mutuwa shine takaba da aka ita mai takaba ba za ta ci gaba da kwalliya ba bayan mijinta ya mutu ba za ta shafa turare ba ba za ta shafa mai mai kanshi ba ba za ta sa jambaki jagira ba ba za ta ɗaura babban leshi ba ko dukkanin wani kayan ado da zai fito da kyanta domin ita kwalliya tana jawo hankulan maza zuwa ga mace to shi kuma abin da ake so da hankalin namiji ya zo kan mace in ya halatta su aure to su maza su aure to ita yanzu idan ta jawo hankalin maza zuwa gare ta kuma babu halaccin aure to me amfanin haka babu shi yasa maganin kar aika a soma ko ba haka ba da dai an haramta ga mace in tana idda ta mutuwar miji shine ta kaba to babu ita babu kwalliya a nan na ce mai akan ce mai akan ce mayyit mayyit me bambanci akan karanta da tasfif akan karanta da tashdid mait mayyit mait suka ce wanda ya mutu mayyit wanda zai mutu bambanci kenan amma duk da akan iya yin amfani da kowanne a wajen kowanne duk dan adam zai mutu amma ba duk dan adam bane ya mutu yanzu mu nan ba mu mutu ba da haka mu nan duk mayyitu ne بالتشديد أما من دير قاية متكم سيادة مني ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا لنصرفين ما كانوا يعملون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون kaga Allah yana bawa annabi labari ne zai mutu nan gaba amma bai mutu ba innaka mayyitun ai innaka satamutu wa innahum mayyitun kuma su ma za su mutu wa innahum sayamutun mutanen maka ne suke ta murna ku kyale Muhammadu ba girma ya kama shi ba saura ma kiris ya tafi mu huta Allah ya ce rabu da su murnar mutuwa murnar banza kai din zaka mutu an yadda su ma za su mutu وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت abin mamaki ba wani dan adam da muka taɓa bashi lasisin ba zai mutu ba to wai dan ka mutu kuma sai sarin kaburna murna su zaman za su yi wanda kake ta Allah Allah ya mutu tayu yana mutuwa yau gobe kai ma zaka tafi wani ma baka sani ba kila Allah ya kaddara ajalinka da nasa kwana ɗaya ne tsakani in ya ƙara ɗaya kai ma ka ƙara amma kana ta murna ya tafi ka kamar kira wa kanka ruwa kake da akwai irin haka Allah shine mai kaddara komai Allah yakan kaddara wani in ya mutu to tsakanin su da wani kar ya wuce kwana kaza to kai kuma sai kake ta murna ya mutun ya mutun baka san kanka kake kira wa ruwa ba ma baka sani ba da yana ta aikin alherin sa yana sada zumunci yana kaza yana kaza ana ƙara masa kwanaki ba kai masa wani fatan mutuwa ba kai ma sai kai ta cin arzikin sa kuna ƙarawa tunda ta akai sai ya mutu da 20 awa 24 ka biyo shi to kaga yana ta ƙara to kai kuma sai kake ta ina ma ya mutu yau ma'ana kamar ta kake fa ina ma ka mutu bayan mutuwarsa da awa 24 baka sani ba yasa imam shafi yace tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fihi bi awhadi a gari aka cika magauta suna ta murna gandama shafi in nan ya mutu mu huta mu duk ya dame mu duk ya ishe mu labari ya zo masa yace kash wai na ji labari waɗansu suna ta cewa ina ma shafi ya mutu ina ma shafi ya mutu yace to idan na mutu ni na fara mutuwar yawa ba kaka ba in na tafi kuma za ku biyo ni yau ina iya ina masu fatan shafi ya mutu jiya wani jami'in tsaro ya kira ni daga abuja yana kuka ss ne yake ya sanna a naija lokacin da dai karatu a mina shekara biyu ko wani abu da ya kama da haka yana ta yana aiki wallahi bugo malam yanzu kuka nake yanzu na gani a facebook wai an ce ka mutu nace to gaggawa me ake yi <laughs> me na gaggawar in an yi haƙuri ai duk tuwon da aka dafa ya zama ne kashi in ji ɗan kama ai tuwo da an dafa ya zama kashi ko a ci ko a zubar dole sai an yi ɗaya in ci aka yi kashi direct in zubarwa aka yi kashi indirect duk dai najasa zai tafi haka duk ɗan da uwa ta tsuguna ta haifa ai magana ta ƙare lokaci kawai ake jira lokaci kawai ake jira Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu sa'a tafiya da za ka dai ko ka ce mayit ko ka ce maitu mayit wanda ya riga ya mutu mayit wanda zai mutu to in haka ne a nan me ya fi dacewa mu faɗa taharimu ihdadil mar'ati alal mayiti ko alal maiti asali maitin ya fi kamata amma ka ce mayitin ma ba kai laifi ba ma'ana haramta mace ta ƙaurace wa kwalliya ga wani mamaci fauka falafin fauka salasatin sama da kwana uku fauka salasati ayyam sama da kwana uku illa ala zawjiha sai dai in fa mijinta ne arba'ata ashhurin wa asharata ayyami to shi kan za ta kaura cewa kwalliya tsawon wata hudu da kwana goma cikin ma'ana mace duk wanda ya mutu nata ba a yadda ta kaura cewa kwalliya sama da kwana uku dan shi ba mutum ɗaya ne katal in ya mutu ga mace to dole sai ta kaura wa kwalliya tsawon wata hudu da kwana goma waye wannan miji kaga wannan ya nuna miji ba karamin al'amari ba ne yanzu mace da babanta zai mutu in ta daina kwalliya kwana uku ta yi daidai da ta kai na hudu ta saba wa Allah ta dawo kwalliyarta mace da ɗanta zai mutu ta daina kwalliya kwana uku ta yi daidai tana ɗorawa da na hudu ta saba wa Allah ta dawo kwalliyarta alfarmar uba da alfarmar ɗa duk in sun mutu ba su kai kaurace wa kwalliya har sama da kwana uku ba miji ne kawai alfarmarsa ta kai haka na fata an gane to kaga ko daga nan ma za ka gane the difference is clear ba abin da mata suke cewa ba ai miji goma ba uba goma ba ne in mace tana so ta wulakanta miji kenan an samu sabani to ka sake ni ma ai miji goma ba uba goma ba ne an yadda miji goma ba uba goma da bane amma miji ɗaya ma ya fi me tawa ba dai ni na faɗa ba ko kuka kar mata su ce wato idan an fahimta da kyau kai duk daɗin aure ba za ka taɓa zame wa matarka ne uba ba duk daɗin aure duk yadda matarka take jin daɗin zama da kai in ta ce baba ta yi zuku ka kai ba an gane ko kamar yadda kai ma duk daɗin aure baka isa ka ce wa matarka ne babu ba ba ta kai ba to haka shi kuma uba jistan da yake wa esta bai isa bai ce dalin ko ba haka ba bai isa bai ce my love bai isa bai ce sweetheart duk da dai waɗannan kalmomin za su iya ɗauka ma'ana amma dai da ma'ana ta so irin na aure bai isa ya faɗi wannan ba in ya faɗa ya kauce ko a shari'ar biri da buranya a dai ƙarshe ba kenan ko a shari'ar akuyoyi da haka mu gane Allah subhanahu wata'ala yawa iyaye alfarmarsu ba wanda yake iya tarayya da su a cikinta Allah madaukakin sarki yawa mazan aure da matan aure alfarmarsu ba wanda ya isa ya tarayya da su a cikinta biyar da kake son yakka ba za ka ce dare ya yi ku shiga barwo ku lulluɓa ba a ɗaki guda ba zai yi ba ka saba ka'ida na fata an gane to da ka kowa da matsayinsa wata hikimar Allah ta sanya shi muje a yi masa wannan uba ba za a yi masa ba shi kuma Allah ba a ce masa dan me fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'al wa hum Ba ya yin abu a ce masa dan Ya fi karfin haka kawai sai dai a bi shi subhanahu wa ta'ala hadisi mai lamba ta 1790 an zainaba binti abi salamata daga zainab diyar abu salama agolar manzan Allah sallallahu alaihi sallam yarna na ummu salama wacce ta taho da ita gidan annabi domin ummu salama daman ta kafa wa annabi sharadi na yadda ina son ka zan aure ka amma ni ba inda zan je ba tare da ƴaƴana ba in ka yadda zan taho da ƴaƴana na yadda ai auren manzo Allah yake baki da matsala maso uwa so ƴaƴanta ka taho da su amma yanzu kaga ba haka bane ba ba haka bane agololi kashe aure suke yi yasa iyaye ma ba ka yadda ka zo saurayi ko bazawari kana yi wa bazawara daɗin baki ai ba komai ki taho da ƴaƴanki kawai wani aboki na ɗan kwanan nan sati biyu ko ku ya kira ni yace mun na samu wata bazaura malam mun daidaita ƴaƴanta hudu amma na ce ba matsala ta tawo da su nace ƙarya kake yi ƙarya kake yanzu zance kake shi yasa a hirɗinka in ma iyayen masu hangen nesa ne a ƙasar Hausa ba za su bari ba ta tawo da su ba ba za su bari ta tawo da su ba saboda aka mai wuya za ta shiga shedan zai ta biyo wa ta hanyar ƴaƴan ya kashe mata aure in ƴaƴan suka yi laifi aka dake su shaidan ya ce an tsari ƴaƴanki sai ya zuga ta in aka kyale su su sangarce in suka yi fada da ɗan mai gida abinka da yaro in yi musu gori ta kwana kuka ta ce za su bar gidan ita da ƴaƴanta an musu gori to me zafi me zafi to da aka dai a da ba haka bane a da za ka ga rungumo ba zaura ake da 'ya'yanta da komai da komai amma yanzu ita in an rungumo ta to an yi sa'a ita ƴaƴan sai ta samu inda za ta makalkale su can da ta dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ƴaƴan ummu salama daga ciki akwai ita wannan Zainab Allah ya kara mata yadda qalat tace dakaltu ala ummi habibata na shiga wajen ummu habiba radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi wace ce umma habiba ramla bintu abi sufyan yayar muawiya ko ba haka ba kai a ce yayarka tana gidan annabi mu in ka isa yayarka kai ma mu karanta wata ran a littafi ko a bango ko a ƙasa ƙasa irin karatun eh, hashiya akwai amma ko kana so ko ba ka so yar abu sufiyan ga sunanta a matani a cikin gidan annabi uwar muminai Allah ya kara mata yadda dan Allah in ba halaka ba da tabewa karatu walihan in ji malam kalara ke karatu walihan karatu dalla dalla a fili amma mutum ya kasa ganewa to da matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba ramla bint abi sufyan yar abu sufyan sakar ibn harbin yayar muawiya shaqiqiyarsa yar hindu bintu abi umayya Allah ya kara musu yadda baki da zainab tace na shiga wajenta hina tuwfiya abuha abu sufyan ibn harb lokacin da babanta abu sufyan ya rasu tace sai na je mata yar kishiya ta zo wajen kishiyar uwarta a lokacin da baban kishiyar uwar ya rasu kaga wannan ya nuna ana zaman lafiya ba wuce yake ladabi da biyayya ka tadda kare na lasa kura ko ba haka ba ladabi da biyayya ke ko da ta ce na shiga wajenta lokacin da babanta ya rasu fada'at bi tsibin fihi sufra khaluq sai ta ce a kawo mata kwalbar turare fihi sufra turaren yana da kalar rawaya-rawaya yalo kenan ruwan goro shine ma'anar sufura ɗin sannan kalukun turaren mix ne ba kala ɗaya ba ne haɗa-haɗa ne na turare tun dama ana haɗa-haɗan turare yanzu gayu suna haɗa-haɗan turare sun ba ka so a gane ka tunda sun sa akwai gayu 'yan ƙwarilla ko turare kasa sai maka kuɗi yanzu nan na san lokacin da gayu suka yi wannan yayin da mutum ya zo musamman daman yan kwari su suka fi wanda. da mutum ya zo in ya kalle ka daga sama ya dire ƙasa sai ce kwata-kwata kayan jikinsa kuɗinsu ba su wuce kaza ba har turaren in ya sansana sai ya ce turaren kaza ne kuɗinsa kaza ne tuni zai buga ka da calculator ya fitar da kuɗin to in gayu ba sa so a yi musu kuɗi sai sun rinka badda sawu wajen kwalliya sama ya sa mai tsada ƙasa sai ya haɗa da wani wanda to zai yi ya zama mai tsada zai yi ba mai tsada ne ba to shi mai lissafi sai ka rikitar da shi ya sama sai tsada tsaka kuma to har a turare wani lokaci sai a rinka mai saboda ko mai sai da turare ba kowa ba ne in ka takuta turare in ya tsaya tsam yake iya fitar da su amma wani idan ya tsaya tsam in ta koki ne mai ganin man dutse sai ya kakalo ai kaza da kaza da kaza ya haɗa. wallahi wata rana irin wannan abin ya faru da ni abin mamaki wani ya zo gaishe ni ba a na. ina fitowa bayan mun gaisa muna zaune ya ce mun ni ne sai da turare ne ina kaza kai ma malam turaren jikinka kaza ne nake kwarai kuwa to ba shi kenan ba sai ne to da ka dai ita ummu habiba turaren da ta sa ta ɗauko ko ta ce a kawo mata yalo ne a kala sannan ba kala ɗaya ba ne cacca kuɗa shi aka shi ne ma'anar kalu au gairuhu ko kuma wani haka an gane ko fadahanat minhu jariya sai ta shafe wa wata yarinya jikinta da shi baki ɗaya an gane ko shine anan mai sharhi yace fada'at bi tibin ay bi itrin fihi sufratun khaluq sai ce al-khaluq bi fathi kha sai ce ibun makhlut turare mix wanda aka cakuda an gane ko ma'i'un asfarun launi ma'i'un mai ruwa asfarun launi kuma mai launin rawaya shine ruwan kwai ko ruwan goro to da aka da ta sa aka kawo mata turaren ko dai mai wannan kalar ko wani tana kokonto ta manta kila labarin ya dan dade ta ce fadahanat min hujariyatan sai ta shafe wata yarinya jikinta da shi gaba ɗaya kamar yadda ake shafa mai mai thumma massat bi'arid ha sannan sai ta shafe kumatinta ita ma da shi to me mahallin shahin, babanta ne ya mutu gashi tana shafa turare to za ta isan mana da sako a gaba inda mijinta ne ya mutu kwanakin ba su kai wata hudu da kwana goma ba ba za ta yi ba ba za ta shafa turare ba amma babanta ne ya mutu shi ko baba ana iya shafa turare ƙololuwa da an wuce kwana uku magana ta ƙare ba ta kai bayan kwana uku fa karkai jimami na rashin babanka ba jimani a zuci za ka bar kayanka amma a zahiri ba a yadda kai wannan ba ita mace amma ba namiji ba ita mace ba namiji ba namiji daman ko waye mutu zai shafa turarenta ko ba haka ba kuma ko da yaushe amma mace ce daman aka iyakance mata wasu lokuta ban da wasu lokuta an gane wannan da aka sai ta shafe sauran akumatunta guda biyu sun makalar sannan sai ta ce wallahi mali bi min haja wallahi wannan turaren da na shafa ba don ina bukatar turare ba ne zaira an ni sami rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu alal mimbar ni kadai dai na ji annabi ne yana faɗa a kan mumbari la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta baga wata mata ko wace ce in dai ta yi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya an tuhidda ta kaurace wa kwalliya alamai yitin ga dukkan wani mamacin da ya mutu kowaye shi fauka salasi layalin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinta ne arba'ata ashurin wa ashira? to ita wannan sai ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta koma kwalliya an fahimci wannan to da haka wannan shine kaga kenan nana ummu habiba so take ta isar da sako a aikace wanda malamai suka ce at-ta'limu bil fi'li aw qa'u fil nafs min at-ta'limi bil qawli ka koya wa mutane abu a aikace practically ya fi kai ta gaya musu shi theoretically babali ka tashi ka yi a aikace da haka duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi yake so a fahimce su sosai daki daki to ba da baki kawai yake yin su ba sai yayi ne aiki kamar alwala manzo Allah sai da ya alwala aikace sahabbai suka gani kamar sallah sai da ya sallah aikace aka gani kamar aikin haji sai da ya aikace aka gani <coughs> sannan yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ku zo an nima na suka ku an gane ko qalat zainabu zainab ɗiyar ummu salama ta ce kuma da ala zainab binti jahashin sannan bayan wannan abu ya faru tsakanina da ummu habiba wata rana ma sai na sake shiga gidan zainab bintu jahashin zainab bintu jahashin ita ma mata annabi ce ita ma kishiyar babar ta ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ita kuma hina tuwfiya akuha lokacin da dan uwanta ya mutu ita waccan babanta ne ya mutu wannan kuma fa dan uwanta ne ya mutu fa da addibin ita ma a gaban idan mu sai ta ce a kawo turare fa masat minhu sai ta shafi wani bangare na turaren a jikinta sun makalar sannan ta ce amma wallahi na rantse da Allah mali bi min haja ba bukatar turare nake ba غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي كوي شواني ناجم أنزال الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ينا فتاة كم منبر انسا شوى لا يهل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر bai halatta ba ga kowace macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya an tuhidda ta ƙaurace wa kwalliya alamaitin bisa ga mutuwar wani mamaci ko waye fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in miji ne arba'ata ashhurin wa ashira? to shi wannan kam sai ta masa tsawon wata hudu da kwana goma ranan asalin kalmar arba'ata ashhurin wa ashira duk ana ciro ta ne daga aya cikin suratul baqara ubangiji madaukakin sarki ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. da asali idda a musulunci shekara ɗaya ce an gani ko wallazi na yi tawakona minkum wa ya zaru na azuwajen wasiyatan li mata an ilal hauli ghaira isfat da aka ce a yi shekara ɗaya ana idda kuma a tsawon shekara ɗaya nan da mace take idda a kuɗin miji ake ciyar da ita a kuɗin miji ake biya mata kuɗin haya in gidan haya ne a kuɗin miji ake biya mata kuɗin wuta kuɗin ruwa kuɗin komai to wannan kuma kafin a shar'anta gado ne daga ba daga wannan shekarar idan mace ta gama cin iya abin da ta ci to in ta tafi shi kenan to amma daga baya sai Allah ya shar'anta gado mace ta yi gado dama ta ba sa gado to amma za su zauna su ci daga dukiyar miji tsawon shekara in ma mijin bai bar kuɗi ba dangin mijin su za su rinka karo karo suna ciyar da ita har wannan shekarar ta yi su sallame ta to amma daga baya sai Allah madaukin sarki ya ce to a rinka ba mata gado to kuma tunda yanzu ana ba su gado sai aka rage musu lokacin takaba sai ya zama wata hudu da kwana goma kuma a wannan wata hudu da kwana goma gadon ta za ta ci dan in yau miji ya mutu gobe yanzu ma ya halatta a raba gado a ba kowa da haka daga kudin ta za ta ci dan a yanzu in ana in mutum ya mutu garin tuwo da aka tsora a wuta ana dafawa a gidansa ya zama na magada malamai suka ce sauke shi za a yi sai dai in magada ne suka yadda a ƙarasa girkawa don ka ai asara yanzu ba nasa ba ne. kuma magadan nan ba tare za su ci daidai da daidai ba lizzakar misal hazul unsa yadi namiji loma biyu mace loma ɗaya haka za a yi da aka duk wata ɗawainiya bayan mutuwa a cikin dukiyar gado ke na fata fahimci wannan to da haka da Allah subhanahu wata'ala ya zabtare wancan haƙƙin sai kuma ya bada wannan haƙƙin to kalmar arba'ata ashurin wa ashara da kamata ya a larabci a ce arba'ata ashurin wa asharata ayyamin amma sai a ce wa ashara ma'ana kalmar ashara din akan kawo shi muzakkar amma arba'ata din akan kawo shi me mu'annas mu'annas to sai malamai suka ce abin da yasa aka kawo shi muzakkar wa ashara saboda nahar ake nufi inda layal ake nufi to sai a ce arba'ata ashhurin wa asharata layalin amma sai aka ce wa ashara wa ashara ana nufin ayyam to shi yasa wasu malaman fiqh suka ce wata hudu da kwana goma kuma kwanakin wuni ake irgawa da an kai kwana tara da wuni tara kan gari ya waye mata gama iddata to sannan me hikimar da yasa aka sa mata ta kaba ta zama wata hudu da kwana goma wata hudu dai mun san shine kwana ɗari da na ashirin wata hudu shine kwana ɗari da ashirin to shi kwana ɗari da ashirin in dai mace tana da ciki lafiyar talau to a wannan kwanaki ɗari da ashirin ɗin cikin zai bayyana domin ciki ko yau ya shiga jikin mace in sha Allah in ya kai kwana ɗari da ashirin wata hudu kenan cif to cikin an busa masa rai kuma za ta fara jin motsinsa. to na farko malamai suka ce saboda a tantance tana da ciki ne ko ba ta da ciki na fata an gane to idan muka ce wata hudu su dan a tantance ciki ne to karin kwana goma fa su kuma malamai suka ce an kara su ne dan watannin in ashirin da tara tara ma suka yi shi kenan in ba su yi eh, wannan cikon daya eh, eh, kwana goma sai a ciccika musu ihtiyadi ne abinda ake kira da ihtiyadi in kes in an samu rigimar lissafin wata wasu suka ce yayi ashirin wasu suka ce to ko ma dai menene a kwana goma nan za a san shi an fahimci wannan to wannan in macen da miji ya tare da ita kenan to macen da miji bai tare da ita ba fa an daura auren kawai kan a kawo ma amaryar sai mutum ya mutu Allah ya kiyaye dan kan ce kai to shi kuma fa shi kuma wannan suka ce dan alfarmar miji domin in mun ce waccan dan a tantance ciki tana da shi ko ba ta da shi to ai wannan bai ma sadu da ita ba wannan kuma malamai suka ce dan alfarman miji dan miji ba karamin abu bane ba miji babban abu ne manzo Allah ce da zan ce wani ya wani sujada da mace zan ce ta mijinta sujada saboda girman haƙƙinsa kuma mai baki tuwo mai baki gidan zama mai kaza mai kaza mai kaza ya mutu baki jimani ba Ai ga bai kamata ba ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ana nuna min lokaci ya kuma mun zo ƙarshen babi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ƙara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace malam dan Allah ƙarin bayanin wannan hadisin duk wanda yayi mun ƙarya ya tanadi wajen zaman sa a wuta معنى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار a wani lafazin man kazzaba alayya muta'ammidan falyalijin nara ya je ma da kansa ya kutsa cikin wuta ranar lahira kar ya jira sai an ce yazo dan zai zama a ce yazo Allah ya kiyaye to shi mai wannan tambayar sai yace to malan shin akwai kofar tuba farai kuwa abu dama take kuma da sharuɗa da ƙa'idodi duk mutumin da ya yi zunubi ta hanyar ƙarya to tubansa bayan ya yi nadama sai kuma ya zo ya bayyana da me gaskiya ya karyata kansa da kansa ko da bai ce na yi karya ba da tunda ta yi shi lokacin da ya faɗa bai faɗa da niyyar karya ba shi da ya ɗauka hakan ne gaskiya an gane ko da wannan nake tunawa a satin can da ya gabata cikin bayanan da na yi na ce kamfanin nestle da magi mai tauraro na faransa ne wasu yan uwa sun faɗakar da ni akwai wani wanda ya ba daga nan jihar ba ma daga wani gari can nesa shi ma ya turo min har ya turo min da link ɗin ya ce ya yi research yanzu ya gani asalin kamfanin nestle na wani mutum ne ɗan switzerland da haka bayi da alaka da faransa to da haka muna janye waccan magana da muka yi ta baya haka na akwai waɗanda suka ce magi mai tauraro shi ma sun yi bincike akai ba hakan ba ne ba to dai shi ma na janye an gane ko to ka'ida idan mutum ya yi laifi laifin da ya shafi ƙarya to dole ne sai ya dawo ya yi mai ya faɗi gaskiya wannan sai da wannan tubansa yake cika wanda ya yi laifi na ɓoye ilimi to tubansa ba zai tabbata ba ko ya yi istigifari miliyan sai ya dawo ya ne ya bayyanar da gaskiyar abin da da yake ɓoyewa Bangiji subhanahu wata'ala ya faɗa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la ilaha illa Allah illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim daka inda kana fadar wasu abubuwa ne game da annabi wanda kuma abubuwan basu tabbata ba kai kuma a wancan lokacin kana ganin ƙarya ne duk hadisi ingantacce ne don haka wasu ke cewa ba wani hadisi na ƙarya to hadisi ma ko na ƙarya ne bai fi maganar ka ba ya za a ƙarya tafi gaskiya kuma ka yadda za a yi wa sarkin garinku gwamnan garinku kai kai ma kanka ka yadda za a yi maka ƙarya amma ka ce annabi ba za a yi masa ƙarya ba idan matsayi ke sa a yi wa mutum ƙarya a ce ya ce alhalin bai ce ba waye kai ya annabi shi yasa ba wanda mutane za su yi wa ƙarya don su ci da buguzin irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa ya nuna yi masa ƙarya bala'i ce domin shi yi masa ƙarya yi wa Allah ƙarya ne dan shi ne isarwa ne a madadin Allah sannan yi masa ƙarya halakar da al'umma ce duk abin da kace annabi ya ce wannan abin in na aiki ne yanzu ka sa mutane su ta yi fa za su ɓata lokutan su su ɓata rayuwarsu su ɓata shekarunsu suna yi to kuma a ƙarshe bai ce ba Ka kaga yanzu kai musu asarar da ba za ka taɓa biyan su ba ba abin da za ka iya biyan su da shi domin ba wanda isa ya biya ka awa ɗaya taka in ta tafi ta tafi kenan ba za ta taɓa dawowa ba ba kuɗin da za su iya kwabarin ɗin wannan damage ɗin dan ta riga ta shiga record a lahira za a yi maka lissafi da ita kuma gashi ta zama ta banza da ka dameji ne wanda ba a iya kwabarin ɗinsa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadhib al-kadhibu alayya laysa ka kadhibin ala ahadikum ƙarya gari ni ba kamar ƙarya ce ga kowa da kowa cikin ku ba fa to da ka manzo Allah sallallahu ya hana ai masa ƙarya to da ka idan mutum yayi irin wannan laifi inda kana faɗa wani hadisi ne kace annabi ya ce kuma hadisin bai tabbata ba to sai ka dawo kana cewa hadisi kaza bai tabbata ba kuma za ka je ka faɗe shi a duk inda ka san da ka faɗa wanda ka samu iko da kun taɓa musu da wasu a waje kaza ka faɗa sai ka koma majalisar wani lokaci ba sai ka je ka ce ku ƙarya nake yi a'a kawai hadisin nan da da nake faɗa gaskiya na gano bai inganta ba shikenan ka wanke kanka aslahu wa bayyano ta tabbata ga kuma zamanin facebook sai kai ta posting hadisi kaza ashe ma bai inganta ba hadisi kaza ashe ma bai inganta ba shikenan ka huta cikin sauki sai Allah madaukin sarki ya ga tubanka kuma ya ga aikin da kai shikenan shi ne ka shiga ƙarƙashin illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa yatubu ila mataba da haka babu wani zunubi da kofar tubansa ba a buɗe take ba sai dai in mutum bai shirya tuban ba amma akwai lokacin da za a rufe kofar tuba shi yasa Allah yake tallata mana tuba don mu tuba kafin lokacin tuba ya wuce ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ina Allah huwal ghafurur rahim ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ha izwa karshe ina fata an gane da haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye amma lokacin da ba za a karɓi tuban mutum ba kuma shine matukar ya kai gargara matukar ya san abin da yake laifi ne kuma ya ci gaba da yi to wannan yana da wahala ma ya tuban ballantana kuma Allah ya karba amma da zai dage ya jure ya tuban to kuma Allah zai karba wa inni daga kwarul liman taba wa amana min salihan thumma hatada وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أهلهم الموت قال إني تبت الآن الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم azaban alima Allah ya tsare mu to wannan ita ce tambaya kadai da muke da ita sauran addu'o'i ne takarda ta farko malam akwai mai bukatar addu'a ga mahaifiyarsa da aka yi wa aiki operation a gwiwa Allah ya ba ta lafiya to Allah ya ba ta lafiya da dukkanin marasa lafiyar musulmi gida da asibiti alhaji aminu ɗanta ta dattijo a wannan gari mai albarka wanda ya doguwar jinya tun cikin azumi amma allah subhanahu wata'ala ya dawo da shi gida lafiya da ƙarfin jikinsa to da shi da ire-iren sauran dattawanmu da muke da su a wannan gari wanda suke ta fama da jinya allah ka ba su lafiya allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka da alhaji yusuf abdullahi wanda shi ma ya sha gwagwarmaya wannan jiya amma an samu sauki allah ya kara lafiya allah maɗaukin sarki ya ƙara wa rayuwa albarka sannan akwai ɗan uwa ɗalibi na wannan makaranta wato malam ɗan asaba zage wanda ya rashin mahaifiyarsa jiya mahaifi ne mahaifi jiya da aka ake neman addu'a Allah ɗaukin sarki ya ji kansa ya masa rahama ya sa aljannar firdausi makoma ubangiji maɗaukacin sarki ya haɗa mu da su baki ɗaya a cikin aljannar firdausi la'ala abin da ya bari na zuriya Allah ya musa albarka Allah ya haɗa masa kansu Allah maɗaukin sarki ya albarkace su da dukkan sauran mamatan musulmi baki ɗaya da sannan akwai wani bawan Allah shi ma dai alhaji aminu ahali wanda shi ma a shi kuma mahaifi ne ga abba aminu ahali shi kuma abba aminu ɗin a unguwar dala yake jiya shi alhaji aminu ahali ɗin Allah ya masa rasuwa da daddare to shi ma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljannar firdausi makoma ubangiji madaukakin sarki albarkaci zuriyar da aka bari Allah madaukakin sarki hada musu kansu Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare su mu kuma idan ta mutu zuwa Allah ya ba mu cika da imani wannan shine karshen darasin mu a yau sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kafin haka muna da sanarwa ta wa'azi insha Allah a ranar juma'a jibi kenan a masallacin tawayin tsakanin sallar magriba zuwa sallar isha Wa! ba shi ne wanda na faɗa ba shi ne shi ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi